Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci bakwai da da sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma dalu da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahab Nom Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 8 ga watan Fabrairu. To ko me 'yan raji ke son a yi ma masu mukamin magajin gari a jamhuriyar Nijar da suka cici kudaden sayar da hatsi ga talakawa? Barawo in yi sata, in aka kama shi aka amshe kaya, ai ba barin shi ba ake yi. za kuma a ji ƙarin bayani kan taron camomin jam'iyyar apc a jihohin arewacin najeriya sha tara da aka yi a abuja wanda ya tabbatar da goyon baya ga shugaba muhammadu buhari kamar kowace ranar laraba ibrahim alfa ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya awwal garba na tafa da sharhin jaridun jamhuriyar kamaru muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum wata kotun aka kara a san francisco nan amurka ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jima'a ba kan ko alkalin wata kotun ƙasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar shugaban amurka da ya fitar cikin watan jiya wacce ta haramta mutane daga wasu ƙasashe bakwai da galibin mutanen su musulmi ne yin balaguro zuwa amurka jiya talata lauyoyin gwamnatin tarayya da na jihohin washington da minnesota waɗanda suka shigar da ƙaran don neman hana aiki da dokar suka gabatar da hujjoji gaban kwamitin alkalai uku lauyan gwamnatin tarayya august flange ya ce dokar da shugaba trump ya kafa yana daidai da huruminsa kamar yadda majalisar dokoki da tsarin mulkin amurka suka tanadar da yake amsa tambayoyin alkalan kan yadda dokar ta yi illa ga jihar washington noah parcel ɗaya daga cikin manyan lauyoyin jihar ya ce dokar ta raba iyalai kuma ta sa ɗalibai da suke wadda suke shirin dawa amurka makalewa a ƙetare wadda jefa mutane cikin rashin tabbas kan ko su yi balaguro ko kuma a'a. da alƙalan suka ƙalubalance shi kan cewa ko dokar ta nuna musulmi wariya ganin galibin musulmi a duniya wannan doka ba ta shafe su ba ba sai da ce ba sai dokar ta shafi lahirin musulmi ba kafin a gane cewa ta saba tsarin mulki mataimakin shugaban amurka mike pence ya rantsar da sabuwar ministar ilimi betsy davis bayan da ya kada ƙuri'ar raba gardama kan tantance ta wadda ta janyo kalubale ga naɗinta wannan shine karan farko a tarihin amurka da aka buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kada ƙuri'a domin a amince da wanda aka zaɓa minista tun farko a wannan yinin sanatoci 'yan republican biyu suka haɗe da 'yan damakar baki ɗaya wajen ƙin amincewa da tantance davis sai da aka sami sanatoci 50-50 a kowane ɓangare wanda ya sa tilas mataimakin shugaban ƙasa ya kaɗa ƙuri'ar raba gardama ita dai dabas tauraruwa ce ga masu bin manufofin barin iyaye su yi amfani da kuɗin gwamnati wajen tura 'ya'yansu makarantu masu zaman kansu wannan yana daga cikin dalilan da suka sa malamai da iyaye suke adawa da naɗa ta a zaman ministar. a somaliya albarusan manyan bindigogi biyar ne suka tashi kusa da tashar jirgin saman kasar da ke mogadishu a daren jiya talata gabanin zaman majalisar dokokin jihar a yau laraba inda za su zaɓi sabon shugaban kasar wato fashar kota a kune kilomita ɗaya daga inda za a gudanar da wannan zaɓe nan da nan dai babu rahotanni kan waɗanda suka jikkata daga hare-haren wasu mazauna yankin suna zargin ƙungiyar mayakan sa kai ta alshabab wacce ta sha alwashin za ta kasar wannan zaɓe hakanan a wajen birnin na mogadishu mutane da ake zargin mayakan sa kai ne sun kaddamar da hari da manyan bindigogi kan sansanin sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar hada kan kasashen afirka a daren jiya talata kamar yadda wani jami'in kasar ya yi bayani wadda ba shi da nisa da sansanin sahilin da aka kai hari a wurin da ake kira arabo inda yake da tazarar kilomita 13 daga birnin mogadishu shugaban kasar mai ci yana neman wani sabon wa'adi inda zai kara da wasu 'yan takara ciki har da mutumin da ya karbi iko daga hannunsa da wasu firaministoci da wasu 'yan takara dai su kusan ashirin. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Rasha matar wani ɗan jarida da ake kira Vladimir Karamurza kuma babban ɗan gugurmaya mai sukar lamirin fadar Kremlin ta ce guba mai yawa da aka zuba ma mijin ta sa yake kwanci a asibiti a Moscow rai ga hannun Allah. kara Murza, ta faɗa jiya talata cewa likitoci sun ce sun gano wani abu cikin jikin mijinta da ya haddasa dakatar da aiki na galibin abin da ke cikin jikinsa a makon jiya ne al'amarin ya auku koma bayan lafiyar ɗan jaridar wanda rahotanni suka ce lamarin ya auku ne sa'o'i kafin ya bar ƙasar kan hanyarsa ta zuwa amurka halin da yake ciki ya tilastawa likitoci ɗaukar matakin gaggawa game da ɗan jaridar wanda ɗan shekaru 35 da haihuwa ne a birnin washington sanata john mccain wanda ya jima yana cikin jerin masu sukar shugaban rasha vladimir putin ya bayyana takaici kan lafiyar kara murza da wato daga, da, wato daga nan ya yi hannunka mai sanda kan yiwuwar fadar kadarun na da hannu a rashin lafiyar ɗan jaridar to labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon a jihar da magaran ta jamhuriyar Nijar inda wasu masu mukamin magajin gari da suka ci kudaden sayar da hatsi ma talakawa suka fada ragar hukuma tamar abari gare ki. Tuni da wannan mataki na ba sani ba sabo ya fara aiki inda bulalar ta fara caudar wasu daga cikin magajan gari da suka yi rubuta ciki da kudin abinci na rumbun tsimi wato OPVN da aka sayar a farashi mai rahusa. Ga dai karin bayani daga shugaban gundumar Magariya. Jihar Magariya kun san dai lokacin audit mayar dukansu suna da kadan kadan wanda ba su bayar ba shi dai dan ciwo shi ya yi yawa saboda dan ciwo a lokacin audit yana da miliyan sittin da tara da jika dari tara da hamsin da uku washe an rike shi saboda shi ana tafan washe miliyan goma sha uku da dan ciwo da na washe suna kaso ya biya eh, kwaya ya biya ba abin shi komi magariya gari ya biya bande ya tahi yana da wa'adin da aka bashi mai kare ba yayin da waɗannan magajan gari suke gidan kasu a cewar shugaban gundumar ta magariya magajin gari na tsatsambarin yaron ta a kare. magajin garin esburum bai ba da ko dala ba lokacin da audit suka zo nan magariya le 16 november sai ya ce muna soho shi bata da lahiya zai kai ta maradi ya dawo nan jandarmeri ya doki lokacin da zai kawo wannan kudaden daga can har yau sai ya ari nakari ashe mu ba mu sani ba dama ya je kaima ya ɗauki angre na talakawa wanda shi ma za a saida ma talakawa mai rahusa ya je ya ɗauka da lordar da d miliyon shi ma ya saida ya ari na kare da wannan kudaden ma na angre ya je ya ɗauki kati miliyon sun mil a cikin wannan kudaden mata. Ƙungiyoyin horo hula da suka yi ta fafutukar ganin an yi wannan bincike ta bakin sadat dan malam na ƙungiyar horo hula a nan jihar da magaran a ba gawa kashi dan mai rai ya ji tsoro. Mun yi tsiman mu gani cewa tun da farko lokacin da muka yi kiraye-kiraye an ɗau mataki tun da ɓarawo in yi sata in aka kama shi aka amshe kaya ai ba barin shi ba ake tahi a'a he ya yi kasan wannan satar da yi saboda shi kaso horo ne saboda iya iya zamantawa darasi ne in dai har akwai niyyar ta a yaƙi cin hanci da rashawa to ya zamanto an yaƙe shi yadda ya kamata ma'ana ana kama waɗanda suka suka saci wannan kayan na jama'a kuma ana hukunta su suna yin kaso kamar dukkan barayi yadda suke yin kaso. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. To Allah shi kyauta kuma gaida tamar kafin mu ci gaba sai a ɗan ji wannan. a gaida Muhammad Wardi. To sai kuma jihar Borno inda wakilin Haruna Dauda ya yi hira da ciyaman ɗin APC na jihar Alhaji Ali Bukar da Lori kan taron da suka yi a Abuja inda suka nuna goyon bayan su ga shugaba Muhammadu Buhari. Alhaji da Lori ya fara da gaya ma wakilin namu cewa mu ciyamomi na arewa gaba daya muka mitin muka gani ya kamata mu nuna godiya mu ma president namu muhammadu buhari domin irin abubuwan da ya sa gaba da abubuwan da ya yi mun yi farin ciki allah ya bar mana shi kuma allah ya sa ya ci gaba da yi domin ala misali a wajen tallafa jama'a mu da kuma matakan tsaro da kuma karan arzikin kasa da sauransu so shi yasa mun kai mitin muka yi shawara mu fita mu ce masa mun gode kuma muna murna muna godiya matakar mu godiya kuma duk najeriya su san cewa wannan president ba ta bai irin shi ba kar don barnan da aka yi na kudaje da sauran abubuwan da yake bi sawo kara dauka wani abu don talakawan mu da muka bar a kasa su ji daɗi abu ne yake yi ba wai don kanshi ko don wani bane kuma wannan hakki ne na jama'a suka dauka suka fita shi yasa muna murna abubuwan da yake yi muna goyon bayansa bisa ga dare kamar ku shugabannin jam'iyyar apc na arewacin najeriya ne gaba ɗaukwai wannan taro ko kuwa dukkanmu gaba kidaya na jihar goma sha tara nan duk muka yi mitin muka kama bayansa muka yi godiya kuma muka nuna farin ciki mu dukkanmu rinka dai me zaka ce ne game da irin batun da ake wasu suna gani kamar an sako siyasa ne na game da lafiyan shi shugaba da ya tafi neman magani a wajen mu shugaban mu ya je ne ya huta ne kowa ya ce shugaba ba lafiya menene menene wannan dama dama lokacin ba Obasanjo an ce Obasanjo ya mutu wannan ya ce gullog ya mutu wannan a ce wane ya mutu kuma Allah ma ya ce karka yarda ka ya shirya shugaba da kun yarda kun zabe shi in Allah yarda sati mai zuwa zai zo sai da Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasa tukun mun samu sararin zaman lafiya a Borno a Yobe haka a Gombe haka a Bauchi haka don gari kuna zada da goyon bayan ku game da shugaba kuma mutane na kukan cewa ana shan wuya ai wannan abun duka da kamar da da farko na fada lalata mutane mun da suka yi na tattalin arziki na kasa shi ya janyo mana wannan abin in bai sayan daka ya jara wannan abin ba ba zai yi kyau ba shi ya sa yake yi wannan abin ya yi mana kyau ko ba ma duniya yara mu da jikokinmu za su ji daɗin wannan abin da yake na yau To a gaida Haruna da wannan hira da yi da chairman ɗin APC a jihar Borno. Yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmad da shiri na gaba. jama'a assalamu alaikum yau labari mai daɗi muke tafa da shi kamar yadda muka yi alkawari idan ba a manta ba akwai wani mai sauraronmu wanda allah ya bashi basirar yin gaba kamar hannu ko ƙafa ko kunne ko hanci ga mutumin da ya rasa nasa saboda hatsari ko rashin lafiya ko wani tsautsayin abubakar shu'aibu abdullahi na garin narkuta a kusa da jos ya yi alkawarin yin hannu kyauta ma dauda adamu muyangal wanda wasu mutanen da suke matarsa fyaɗe suka sare masa hannu a lokacin da suke ƙoƙarin kashe shi. Alhamdulillahi an yi madauda hannu kuma ya sanya har ma shi da abubakar shu'aibu ɗin sun yi tattaki suka samu wakilinmu Abdul Wahab Muhammad a Bauchi. Assalamu alaikum warahmatullah masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Ni Alhaji Abubakar Shu'aibu Abdullahi Narkuta na yi eh, tattaki eh, a garin Bauchi. Eh, don na yi allah godiya na farko da ba na damar cika alkawari da na yi na yi wa wannan bawan allah da ya haɗa da wannan waƙi'a rashin hannunsa eh, to allah da ya taimake ni allah cikin ikonsa alkawari da na ɗauka yau na cika alkawari kuma ga hannu na bashi hannu saka mishi ma to don haka ne wa yadda rediyon murmuri amurka godiya da fatan allah ya ƙara musu taimako a cikin wannan abubuwa da suke na zakulo abubuwan da wasu ma suke samun eh, sanadin tafiya aljanna don hakika wannan ni matuƙar gode da zan Allah kenan sanadin wannan abu Allah kaɗai san adadin mutanen da suka yi min addu'a kuma hakika na ga addu'ar sosai Allah ya ƙara musu basira Allah ya ƙara musu lafiya Eh, wannan shiri kuma da ake na ciki da gaskiya to hakika Allah ya tabbatar da wannan kalma ya tabbata haka ne abin Allah saka da alkhairi na gode alhamdulillah yawa to wannan hannu za zai iya sarrafa shi eh ai na gwada masa kawai sawa zai kamar yadda za a sa murfin bairo haka ake saka shi ka ɗauka ya dauka kawai iso ka hannun nasa akwai roba a ainihin bakin da take kamewa kuma ba ta cin jikinsa zai saka zai su layi idan shigar da shi kuma ko ya yarfe ko da zai fita a guje ko zai yarfa hannun haka in allah da ba zai faɗu ba dan ya ɓame ainihin jikinsa alhamdulillah kuma zai yi shekaru nawa ka yana amfani da shi ko dindindin ne a tun da ya dindin Allah na tuba hmm. eh tun da dai ba yaro bane da zai tsumbula a ruwa ije karta a bango da sauransu hmm. hannun nan Allah ya san adadin yadda inda zai zai zai akalla zai zai zai zai zai kai kamar shekara uku zuwa biyar hmm. kafin ibe ifa kwakwarta ne ko na tun da dai mai hankali ne ba yaro ne kankani da zai dauko wani abu ya za masa ba bari kuma mu je ta bakin ko za a gabatar da kanka to salamu alaikum ni ne dauda adamu dai umaru soja da usman suka sare mun hannu a munyangal na yau lokacin a kan su cuce ni su mai da ni mutumi gajeren mutum gajeren mutum shiga damuwa ga walakanci irin na duniya su kuma su ji daɗi a rayuwarsu to ci idan allah bai ga dama ba duk irin abun da ka shirya in ba ka shirya abu mai kyau ba ƙarshen ta kanka zai koma ko ba haka ba mm, to gashi yanzu na ga an sa maka hannu kuma taho nan bauchi kun same ni ko ne kuka zo yi to mun zo mu gode mu amurka mu tabbatar mata cewa kuma hannu dai alkawarin da shi alhaji garba na jos ya dauka da tausayin da ya tausaya mu alkawari ya cika ya kawo ne a tabbatar da cewa alkawari ya cika kuma ni na zo da shi akan ungode masa allah masa albarka tunda ba kudi na bashi ba bare shi ce a ah, kudi ne mun ba ko naira na bai shi ba kuma wannan gidan nan gidan rediyon muryan amurka nan ba wai na bata kudi ba ne bare ce a ah, tana mun aikin kudi ne ni dai sai dai nan tabbatar mata da cewa abun da aka yi mun ne ya tabbatu to ya kake jin hannun yanzu kamar na hannun yanzu ni ba na jin matsalan komai yanzu da nauyi ne ba wani nauyi ba wani nauyi in sha ma Allah rayuwa a dona hannu yanzu kana da shi to idan muka waiwaci batun a wannan shari'a ne ko kuma bincike da 'yan sanda aka ce yanzu su ci gaba da wannan bincike to a ina abin ya tsaya ne ne kai akan abun da tsaya diyan hannuna za su yi tun da na san su tunda ba baki ne a wurina ba to amma kuma ai 'yan sanda sun kwace abin yanzu na hannunsu suna gudanar da bincike babu wani bayani ne da ka ji daga bakin lauyanka eh, lauya na ce zai nema mun na wajen su na je kafa na biyu wajen lauya na na je na samu yana bincike kuma ya ce na kan bincikensa ya ji ya bincika ya samu inda aka kai magana kotu idan za mu je kotu kuma shi yana kan magana amma ni dama tun da farko na ce masu ba wai ni na neman rikici ba ne hmm. tun da farko a gida ma na ga masu abun da ya faru na ce ya faru hmm. tun da akwai yan uwana wanda suka yi akwai zumunta daga ciki na san hannu na ba dawa zai yi ba hmm. amma fatan da suka cire mun hannu za su nemi abun da za su mallaka mun diyan hannu abun da zan rayu da shi kuma za su mayar mun da kuɗi jinya na eh to ka dama mata mun bayanin cewar akwai batun yiwuwar za a sasanta abin ku da su a zauna a gida a daddale ya zamanto su baka diya su kuma baka kuɗin da ka kashe wajen magani da dai eh, saurakin su eh. eh, to kai ka amince da haka? eh ni abun da sa ba zan ce maka na amince da haka akwai dalili ba zan yi saurin ce maka zan amince da haka ba sabida duk abin da yake hannun hukuma in ba an tsaya an yi ta da hukuman ba kai ya kasance in zo in zama mai laifi a bisa hukuma amma idan hukuma ta neme da haka za a iya jin na bakina kar yi garaje ko ba gaskiya ba kenan ya kamata kafin a ji na baki na sa an ji na hukuma tukunna hukuma na intanet mai na ji nata to za su jinawa amma yanzu ba zan yanke hukunci in ce kaza ne za a yi tunda magana na hannun hukuma karin zai yanke hukunci hukuma ta ce ban yi daidai ba ko ba gaskiya ba eh, to yanzu menene kake bukata a halin yanzu eh, ni yanzu abin da nake bukata ina neman hukuma ta karba mu hakina ta bani ciyar da gidana abinda suka yi musu biya ni hakina ta biya ni diyana su kuma biya ni kudin jinya na abinda nake bukata su biya ni hakina su biya ni kudin jinya na kuma faɗin da suka yi ma mata na kuma a masu ka'idancin faɗe an san dokan faɗe ma mata da ba naka ba eh, hukuma ta san abinda da za ta yi kai to yanzu da yake kana da rauni mm. yaya batun rayuwa ya kasance maka ni eh, da ina da rauni yanzu mm. ni gaskiya na zama abun tausayi mm. tunda wallahi da lahi yanzu a cikin halin da nake ni dai na dogara da allah ne kawai tunda yau ban isan jiyan dauko abu da karfi wanda zan kama mu sha mata na ta kasa ta ga damuwoyi kuma an je an ci gaba da rike yaran nan ba gama lokacin da za su za a yi shari'ar nan kuma ba a gama lokacin da za biya ni diya hannuna ba ba ce kuma lokacin da za a biya ni kudin jinya na ba sabili da haka kuma ni ina na ina sauraron hukuma me za ta ya kai ni ne amina dauda wanda aka fi sani da bebe to gashi yanzu mai gidan ma dai ah, an masa hannu me kike ji ko kuma me za ki ce a kai abinda zan ce ina, ina godiya ma ubangiji allah wanda ya mana taimako allah ubangiji ya sa aka samu hannun nan aka masa mun gode mun gode allah ubangiji ya bashi ladansa allah ya biya shi da gidan aljanna yanzu takamaimai wani hali ake ciki a dangane da maganan shari'a ko kuma bin kadinku da ake yi me ake ciki a halin yanzu to halin da aka ciki dai a yanzu dai tun da aka yi wannan magana dai muka je dai muka yi magana dai an tafi da abin nan tun da aka kama su dai muka muka zo nan muka zanna ban sake ji ma an neme mu ba ko ban sake ji a ga maganan da aka yi to shi mai gidan dai shi ke bin hanya ya ji kan maganan da yake yana da wani lauyansa. Za mu ci gaba da bin sawun wannan binciken da 'yan sanda a jihar Bauchi suke game da wannan batu na fyaɗe da yunkurin kisan kai. Duk abin da ya faru za ku ji. A mako mai zuwa muna tafa da wani sabon kes na wani mutumin da ake ƙoƙari ko aka yi masa ƙwacen gidansa na gado ƙarfi da yaji a Abuja. Mu kasance lafiya. To a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga sharhin jaridun jamhuriyar Kamaru. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Du ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru. An da babban labarin ta yake nuni da cewar shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi wani abin ba sabon ba. An da ya karrama dakarun tsaron kasar guda hudu wanda suka rasa rayuwarsu sanadiyar tarwatse wanda jirgin sama mai saukan angulu ya yi a yayin da suke sayarin samaniyar kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya suna yin shawagi na ganin irin aikin da dakarun tsaron kasar kasar suke yi na yaƙi da gaba da gaba da suke yi da boko haram sai kuma jaridan an anda ita ma ta rawaita mana cewar kulub ɗin ƙwallon kafan ƙasar jamhuriyar kamaru indomitable lions ya fafata da kulub ɗin farawon na ƙasar misira anda kamaru ta lallasa ƙasar misira da ci biyu da ɗaya ƙasar kamaru dai karo na biyar kenan da take ɗaukan kofin gwani na gwanaye na nahiyan ƙasashen afirka jaridan nouvelle expression ita ma ta labarta mana cewar gwamnatin kasar kamaru ta sasanta rikicin da 'yan bangaren ingilishin kasar suke yi an da kungiyoyi guda biyar suka rantaba hannu na yajin aikin da suke yi sama da watanni biyu da suka shuɗe sai kuma jaridan desta ta jihar kudun maso arewacin kasar ta jamhuriyar kamaru an da ta mana cewar jami'an tsaron kasar ta kamaru sun cafke waɗansu manyan lauyoyin kasar guda biyu na bangaren ingilishin kasar a yayin da suke kokarin tsallakawa ƙasar tarayyar najeriya za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan kalara anda ta mana harshashe cewar ministan kwadago na ƙasar jamhuriyar kamaru yana neman shiga hannun hukumar konak masu kwato hakkin gwamnatin ƙasar ta kamaru daga hannun barayin gwamnatin ƙasar anda ake zargin sa da rubda ciki muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum murya Amurka sunana abun didi bunza ina kira ga shugaban ƙasar amurka sabo Donald Trump. Hudurinsa na cewa musulmai ba shiga ƙasar Amurka gaskiya babban kuskure na sannan kasashen musulmai na duniya ina kiran su da babban murya irin saudiya da sauran kasashen larabawa su jaye jakadunsu daga amerika kuma su yanke duk wata hudda ta kasa da kasa da amerika su yi ma amerika ladabin da sai ta gane cewa ba ta iya tsayuwa da kawonta ba tare da kasashen duniya ba assalamu alaikum da farko sunana aminu mai shayi na garin garbace da karmar hukuma ta jihar taraba tare da nigeria. dangane da faɗan baya-bayan nan da ya auku tsakanin makiyaya da manoma a karamar hukumar lau da ke wannan jihar tamu ta taraba har ya kai ga rasa rayuka da tokiyoyi na kiran gwamnatin jihar taraba da ta ɗau mataki wanda zai kawo ƙarshen wannan lamari hakika ya kamata gwamnati ta kafa ƙungiyoyi ko shugabanni na makiyaya da manoma wanda za su rinka kawo sulhu a tsakani assalamu alaikum gidan rediyo maryar amurka suna na gamba barau fatasku daga tsohuwar kasuwa garin fatasku a yau na so na yi kira da kuma jan hankali ga masu zanga-zanga na cewa najeriya an shiga wani hali to mu da al'ummar jihar yobe ba ma cikin wannan zanga-zanga kuma ba ma goyon baya saboda irin halin da muka tsinci kanmu a ciki wallahi wallahi mun gudu mun bar kudade a mu mun gudu mun bar nama a mu mun gudu mun bar abinci a mu mun tafi tsirar da ranmu saboda irin hali da muka shiga wallahi sai da aka yi wata tara duk satin duniya ba mai bi ko kusa sun tashi a wannan gari na amma yau sama da shekara karar bindiga 'ya'yanmu ƙanana sun daina ji wallahi tallahi duk mai cewa za a yi zanga-zanga to wallahi an zama fitilu to yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice wata kotun ɗaukar ƙara amurka nan da ke birnin san francisco ta ce za ta yanke hukunci nan ba da jimawa ba kan ko alkalin wata kotun ƙasa yana da hurumin dakatar da aiki da dokar da shugaban amurka donald trump ya fitar cikin watan jiya wacce ta haramta mutane daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummarsu musulmi ne yin balaguro zuwa amurka jiya talata lauyoyin gwamnatin tarayya da na jihohin washington da minnesota jihohin da suka shigar da karar suka gabatar da hujjoji gaban kwamitin alkalai uku mataimakin shugaban amurka mike pence ya rantsar da sabuwar ministar ilmi bessie davis bayan da ya kada kuri'ar raba gardama kan tantance ta wadda ya janyo kalubale ga naɗin nata wannan shine karon farko a tarin amurka da za a buƙaci mataimakin shugaban ƙasa ya kada kuri'a domin a amince da wadda aka ba mukamin minista To nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma sahabu Imam Aliyu da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salomon Abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.